وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والعصيان والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك عملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim a shiƙaƙo bainar zaujeni wato sabani idan ya auku bainar zaujeni tsakanin ma'aura guda biyu idan sabani ya auku tsakanin ma'aura guda biyu to yadda za a yi a sulhunta su قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما idan kun ji tsoron wato sabani tsakanin matayenku ya isa matuƙa ko ya wuce iyaka to fa ba su haka man min ahalihi ko aika mai sulhu cikin iyali ne wa hakaman min ahaliha da mai sulhu cikin iyalinta kun ga yadda aka maganin sabani kenan idan ya auku wato idan sabani ya auku yadda aka yi magani ne daga bangaren namiji aka aiko mai sulhu daga bangaren mace a aiko mai sulhu sai su zanna sai su uh, bincika su gani na na an matsala kowanne guda daga cikinsu zai zo da matsalolin wanda ya wakilta abinda ake yi ma wanda ya wakilta shi zai samu bayani mista kaka rikici da abokin zamanka ya ce don kaza da ya kai ya yi bincike ya gano daga wajen wanda ya wakilta ya gano gaskiya abin gwargwadon wanda ya kai yiwa sai a to a haɗu to yin an ka to an ka haɗu sai a gawa da za a yi sai a kashe wutar wa Shekaku abinda aka ce ma a Shekaku wa ‘yan hibtun shekaka a shekaku al'adawatu wadda filahu adawa da saɓani shi aka ce ma a Shekaku. wato ya zama tsakaninsu akwai adawa suna adawa da junansu suna saɓani da junansu to idan wannan ya kasance sai a zo wannan hanyoyi sai a yi sulhu ne shi abin nan rikici ba a sonai tsakanin mutane sha'anin rikici yana kawo talauci yana kawo tsaya shi sha'anin rikici talauci yaka kawowa da tsaya saboda haka ba a son saɓani da an gane sai a yi ƙoƙari a raba shi tsakanin miji da mata ko tsakanin aboki da aboki kunga saboda alherin da abda sulhu annabi ya yi magana da islahu zatul baini ya yi ta faɗin wannan sulhuntawa tsakanin masu rikici wa'anda suke zaune zaman su ya ɓaci sun ka rikici saboda shi rikici duk inda yake ciya yake kawo kun annabi ya haito don ya gwada mana daren lailatul kadar da an ka gwada mai yana sauri ya ce ba wata fatala sha fulanin wa fulanin da wani da wani sai su kai rikici sun ka rikice faru da sai aka ɗauke ta idan saɓanin mutum biyu rikicin mutane biyu yana sa a ɗauki alheri irin wanga na daren lailatul qadari sabanin mutum biyu kawai me kuka zato da sabanin mutane da yawa na mutane da yawa zai ba da matsaloli da yawa mutum biyu kawai fatala sha fulani wa fulani sai an ka ɗauki lailatul qadari kun ga mun yi hasara mai ɗimbin yawa ta arziki mai yawa akan ɗauki lailatul qadari saboda rikicin wani da wani saboda haka sabani ba da kyau so ake yi a gyara shi kuma zamantakewa sai an hankuri ba dole sai kana son mutum ba ko ba ka son mutum ko bai son ka ko bar rikici dai kowa ya tsaya nashi matsayi a ci gaba da tahiya rikicin shi abba aso sabanin shi abba aso amma ai wasu mutane duwa da kai ba ka iya sulhunta su ai su zanna daidai tun da kun ka ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ubayyu ba ashir ba ta da shi ba da shi da jama'a kai su duka kullun cikin rikici suke da annabi da sahabbai ne kun ka ga an kasa shan kansu kuma manzo Allah na nan da rai ne kun ga abuna mai waya a ce yanzu ne ya shan kan wayannan abubuwa a kai tsaye tunda akwai munafikan akwai kuma musulmi munafiki aki da su ba guda da musulmi ba don haka duwa da kaso su zama daidai ba su zama daidai don a da su ba guda ba na kulla wahidin ma don kowane guda daga cikinsu ya kuni fi shikin yana zama cikin sabani ai fi na nahiyatin fi shikin wani bangare kenan fi shikin cikin wani bangare wa minhu qawluhu azza ismuhu a fi izzatin washe ƙaƙir cikin izza da A kabara na ahmad bin Abdullahi salihi wa muhammad bin ahmad al a kabara na abubakar ahmad bin Hassan al-hiyari أخبرنا أبو العباس العصم أول a أخبرنا عبد الوهاب ابن أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلاف أخبرنا أبو العباس الأسلم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عن عبيدة ابن سيرين يرويته دقا عبيدة قال أنه قال ملا عبيدة ياشي fi hadhihi al-aya game da wannan aya wa ina kabitun shikaka bainihima dan kun ji tsoron sabani tsakanin su ya wuce haddi fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ko aika mai sulhu cikin iyali ne da mai sulhu cikin iyalinta qala mala abida yace ja'a rajulun wa imra'atun ila aliyin wani namiji ya zo da wata mace wajen ali bin abi talib wa ma kulli wahidin minhuma fi'amun minan nas kowannen su yazo da wasu jama'a cikin mutane namijin ya zo da jama'a mace ta zo da jama'a fa amarahum aliyu sai ali ya umarce su duk su koma wa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha su aiko wato mai sulhu cikin iyali nai da mai sulhu cikin iyalinta kun ga shi mijin ya zo da jama'a ita matar ta zo da jama'a sai ali ya ce duk su koma su turo da mai sulhu cikin iyalin miji da mai sulhu cikin iyalin mace kun ga yadda ake sulhu sun hakamai ne? sannan ya ce ma a wakilan ga da an ka kawo masu sulhu a ta dariya ne ma za alaikuma shin kun san abin da abisa kan ku ma za alaikuma abinda abin su kanku alaikuma in ra'aituma an tajma'a ya zama wajibi abin da abin su kanku ya zama wajibi gare ku in kun ga ya kamata ko haɗu, an tajma'a to ku haɗu da Kuma in ra'aituma wato abin da ya kani nan in kun ga ya kamata ko daidaita su to ku daidaita su wa in ra'aitu ma an tufarriqa an tufarriqa an tufarriqa in kun ga ya kamata ku raba auren su su biyu to ku raba auren kun ji abin da akan matar tana gida miji yana gida sun turo da mai sulhu ya ce mai sulhu masu sulhu nan kun san abin da kan ku. to ya zama wajibi gare ku ku sulhanta su ku haɗa kansu in kun ga yana yiwa haka in kun ga bai yiwa kuna ganin raba su ya kamata a yi to ku raba su ƙala ya ce ƙalatin mar'atu a raditu bi kitabin lahi bai ma alayya fihi waliya sai matar ta ce su ta yi su yi duk abin da sun ka yi ni na yadda da abin da na yadda da hukuncin Allah raditu bi kitabillahi na yadda da hukuncin Allah bima alayya fihi ga abin da na cikin hukuncin Allah waliya da abin da ya jibince ni na yadda wa qala rajulu sai namiji shi ko yace ni ma na yadda da komi abin da abisa gara amma furqatu fala amma ni ban yadda araba ba in ji namiji kenan wa qala aliyun sai Aliyu ce yace kazarta ƙarya kake yi wallahi hatta ta ƙirra da misi da ma'aƙar rabbi ba zuwa sulhun wakilan ga ba su zanna sai ta yi hurici da abin da matarka ta yi hurici da shi ita ba ta yi hurici ta ce ta yadda da hukuncin Allah duk abin da an bisa gare ta da wanda ya jibince da ta yadda ya ce ƙaryar ka ta sha ƙarya sai ka haɗu da ta haɗu wacce ku taho sulhu ba ku ga ta kun ga min ƙara ba sai ka yadda da abin da ta ce ta yadda sannan masu sulhu sai su zama eh, eh shi ya sa sharaɗi yoyi ya aiko ni amma bai yadda araba to ba ka so araba kaka cutar ta su masu sulhun nan wasu masu ƙarfi iko na haka iko aka ba su ƙwarai suna iya raba aure kuma da sun kawo ga shi Ali bin Abi Talib sun kace mun ga ya kamata a kashe auren nan Shi shikenan aure ya mutu daga nan kowa sai ya na shuri in tana da kaya can gida ne a ba ta ɗan sanda ya ce ta kwashe kayanta shi dai na to kun ga yadda ake suna amma ku kun ga kamar wanda aka yi yanzu nan yana ƙara kawo matsala a kire shi a kire ta ta waɗi shi waɗi wanga ya ta wanga gaban jama'a wannan yana kawo matsala saboda haka ba haka na aka yi wadda kun ji a ali bin abi dalib ga yayi to haka nan na aka yi ku ba haɗa namiji da mace abu ƙaruwa ya kai don gaban jama'a ya faɗi ta ce ƙarya ka kai ba haka na kai ba sai eh, ba a bari ta yi yadda gida ne ai an riga an raba auren ba a bari ta yi yadda gida ne kuma ai alƙali na ya kashe auren bai iya mai sheta to kunga da ana yin haka nan da ko kotuna wasu abubuwa sun rage ga taron da aka yi kotu don a yanzu kun ga kamar nan cikin gari shari'o'in da sun kahi yawa kotu shari'a aure da shari'a gonaki ita ta yawa to sai shi bata gonaki ga hannu ne ta aure duk sai shi na da kwamitoci a sai aiki ya rage tunda su wanga kwamiti yanzu in sun ka zanna zuwa ƙarfe biyar suna iya gama shari'a an sun yi bincike sun ka tabbata zuwa ƙarfe biyar suna iya gamawa kuma shi kenan a koma gidan miji ya tabbata ko rabuwa da miji ya tabbata kalar imamu imamu ya ce idan zahara bayanin na shikakun wato mai littafi ya ce idan sabani ya auku tsakanin ma'aura biyu wasta ba haluhuma halin sai rikita ita ta ce shi Abba da gaskiya shi ya ce ita abba ta da gaskiya falam ya fa'alin rajulus sabha namiji kuma ya ƙi aikata rangwami namijin ya ƙi shi rangwami shi ba ta takarda abin nan shi ya higa laihin da ta kai mai walar hulɗa kuma ya ƙi rabuwa da ita ya ƙi a sabha ƙur'ani ya ce fasfahis sabha aljami'i ka kau da kai kau da kai mai kyau to shi namijin falon ya fa'ala rajulu as-samha namijin ya ƙi hangon ya ƙi kau da kai wala roƙa kuma ya ƙi saki kun san saki ga hannu ne yake to ya ƙi ne kuma wala mar'atu ta'diyatu al ya ta koma ci haƙƙin da ya kasanta bashi ta ƙi yadda ta bashi wala fidiya kuma ta ƙi yadda ta biya shi kuɗi ne yayi aure hul'i kenan wa kharaja ila ma la yahillu suka fita zuwa ga abin da bai halitta gare su ba kaulan na maganganu suna ta gaya ma juna maganganu wa fi'ilan suna aikata ma juna ayyuka mara kyau to ba asal imamu hakaman min ahlihi ilaihi wato shi mai hukunci wato wanda a shugaba ko alkali sai shi aika hakaman min ahlihi wani mai sulhu cikin iyalin namiji ilaihi zuwa ga namiji. wa haka min aliha da wani mai sulhu cikin iyalin ta ilaiha zuwa gare ta a rajulaini hurraini kowa ya turo mutum guda rajulaini mazaje guda biyu hurraini ɗaya duka babu bawa cikinsu adalaini adalai liyasta da a kullu wahidin min huma don kowannensu za a aika shi ya tafi wajen wanda ya wakilta kulla wahidin huma kowanne guda daga cikinsu liyasta dale a kullu wahidin don kowanne guda daga cikinsu ya leko huma daga cikinsu ya leko ra'aya mambu isa ilaihi ra'ayin wanda aka aika shi zuwa gare wato su wakilan ya aka zaɓe su to za a ce ko kowane ya ta yi wajen wanda aka aika shi zuwa gare shi wakilin miji wajen miji aka aika shi shi wakilin mata wajen mata aka aika shi to kowanne so ake ya ta ya gano abinda an ra'ayin mambu isa idaihi wanda aka aika shi zuwa gare anna bata fil wasu na awal furqa shin kwadayi nai a ci gaba da zama shine rusula awa da furqa ko a kashe aure shi wakilin da aka aika in ya sai wajen miji wakilin miji abinda zai bincike kenan cikin abinda zai bincike miji shi miji so yake a ci gaba da alwusula saduwa aure da furqa ko rabuwa ya kaso sannan shi wakilin mata ya debo haka nan ya binciko ta irin wannan summa bayan kowane wakilin miji ya samu labarin abin da miji kami wakilin mata ya samu labarin abin da mata kami summa ya shi hakamani sannan wakilan ga masu hukunci masu sulhu sai su haɗu daban fa zari su zartar da ma ya shi alaihi ra'ayi ma abin da ra'ayinsu ya haɗu gare min salahi na gyara kun ga kowanne daban-daban aka zuwa da shi ba tara su aka yi wa da kuka yi bana kowanne an ka aika shi ya kai wajen wanda ya wakilta ya jiyo ni an ra'ayi ne ga zaman gada aka yi in an ka jiyo shi wanga ya tai wanga ya tai sai wakilin su dawo su zanna kai ya ka gano ra'ayin matan nan eh na ga kaza ai matan nan kawai takarda ya kamata a bata kai ka gano ra'ayi ne aini da na iske shi shi ma ra'ayi ne cewa a ba ta takarda kun ga nan an yi ittifaki a rabu babu kul'i in ko suka ga cutar da rashin kunyan mata yi yawa mutumin ya ba su tausayi lalle rabu kuma sai an yi ta sai ce to mun yanke shawara za a rabu akan ta bashi kuɗi faɗa. kun ji kowannensu ya son haɗu kowa na kawo abin da ya fahimto fayu na ne sai su zata kun ga kenan kamar alkalai suke sai su zata da hukunci wannan hanya ce mai kyau kun mai sauƙi wajen abin da walwale rikice-rikice tsakanin ma'aura wato maza da mata waqti rafa alqawlu fi jawaz ba'th alhakamain min gairi amma magana ta saɓa wajen aika wakilan gaba tare da yarda mazajen duba wasu malamai na ganin ba aika wakilai sai an kiri mata an yi magana da ita za mu zaɓi wakilai su yi sulhunku in ta ce ta yarda. kai fa miji ya ce ya yarda to wasu na ganin sai da haka nan sannan a aika eh, ya ce abin na fa'asahul ne, magana mahi inganci cikin manganun da sun kace ba a zuwa sai da yarda su da wanda sun kace ko ba da yarda su ba sai an sulwanta su to manganun sun saba annahu la yajuzu illa bi ridahima wato fa asbahu fa asahul qawlaini magana mai inganci la yajuzu illa bi ridahuma bai halitta a aika masu ba sulhu sai da yarda su walaysa li hakami zawji an yutallika illa bi izni wakilin miji bai da izini ya saka mai mata ba da izini ne ba illa bi izni wala li hakami wakilin ta bai da izini an ya a shi ko mata kulli alama liha ga dukiyarta illa bi izniha sai da izininta in ta ba da izini a sai a yi abin da ya kamata shi ma ya ba da izini a yi abin da ya kamata to an ka ga ya kamata a saki ta waɗai za a yi haɗa mai to matan nan taka dai mun yanke shawarar sakin ta don haka an raba ku da ita kun ga tun da da ta bai da izini ya ce ban yadda ba tun da shi da yarda ta an ka aika su ita ko ta yadda ake to mun zanna dai ga wanda ki faɗa da kuma abin da ya faɗa zaman nan naku bai kuma ya ke gaskiya saboda haka mun ɗauko miki na lura kul'i za ki ba shi dubu kaza na kul'i ba ta da izininta ce ba ta yadda ba don ita da izininta aka aika saboda cikin dukiyarta na za a biya idan tana da awaki cikin gidan nan tun da ta aka yi kasuwa da su a yi musu kuɗi don kar ta taho gida ta sai zuwa ta ce babu kuɗi eh, tun da ta aka kai su kasuwa a yi musu kuɗi a biya shi wa huwa qawlu ashabar ra'ayi yace wannan ita ce magana ashabar ra'ayi fa inna aliya radiyallahu anhu haqiqa aliyu hina qala ah, ar-rajulu lokacin da namijin na yace amma al-furqatu fala na yadda wakilan ga su yi sulhu komi sun kai na daban da rabuwa qala ali ce mai kazarta kai ƙarya hatta qirra bi misl alladhi qarrat bi sai kai hurci da abinda ina abinda tayi hurci da shi wa sabata anna tanfiz al-amr mawqufun ala iqrarihi wa ridahu kun ga kenan ya tabbata ba a zartar da hukunci sai ya hurci da yarda yi. ga abin da wakilai suka yi tukun sai ya ce ya yadda saboda ka ali ya ce mai kayi karya kan ka ce ba a rabuwa kai dai ka yi magana wadda ta yi kwanga kenan da izini na yi in ce eh masu sulhu ku yi na gamsu duk abin da ya kamata ku yi na gamsu ku yi da shi kenan daɗa komi ya yi sai su kai su yi ta su zanna daɗa sai su ga wanda za su yi wal sani magana ta biyu ya juzu ba asul hakamaini duna ridahuma magana ta biyu kun san mun ce fa asahu ni. magana wadda ta yi inganci cikin maganganun ga guda biyu wato ba a aikawa sai da izinin su biyu to magana ta biyu wadda take ita ma sahihiya ce amma dai a rujihat an rinjaye ta ga inganci kamar wanda ya faɗa ya ce fa asaku yajuzu alba'asu a yajuzu ba'sul hakamaini ya halitta a aika wakilan ga guda biyu duna ridahuma ba tare da yardan mazajen masu aure ba wa juzu da lihakamin zauji kuma ya halitta ga mai sulhu wanda miji ya aiko an yi tsallika ya saki matan nan duna ridahu ba tare da yardan miji ba Wani haka wali ha, wakilinta ita kuma mace ya halitta an ya katali ya ɗauko mata kul'i duna ridaha ba tare da yardarta ba idan ra'ayar salaha fi inda sun gaya haka nan ɗaya sulhu, babu da za a yi kan wanci da wani sulhu ta su sai dai a zo ga hanyar e ita ma ga maganar tana da kyau don kun san sa su an kai amana an ka ba su in sun ka ga abin da ya kamata sun ka ɓoye shi sun ci amana tunda kun ga tunda warko ce an kai a same su biya ba bayi ba kuma adalai ne adalai a samu su su zama adalai kamin a sasuwan ga aiki Kunga wanda aka zaton adili na ana zaton ya yi adalci wanda aka zaton adili na ana zaton ya yi adalci to babu dalilin da zai sa kuma a ce ba a yadda da adalci ne bayan kuma ya yi adalci ba don haka yana iya hukuncin suna iya tabbata idan ra'ayar salaha fihi in sun ka ga a sakin shi as-sulhu ko karɓo shi a sulhu kal hakim ya hakumu baina shakhsaini kama alƙali wanda ka shari'a tsakanin mutane biyu wa in lam yakun ala wafqi muradihima ko da hukuncin da alƙali yayi bai daidai da muradihima abinda suka nuna su masu ƙaran ba alƙali na iya zartawa ko ba su yadda ba sai dai su daga ƙara to su ma waɗanga masu suna iya yin haka wawa ƙaunar aliyu shi an magana aliyu radiyallahu an wabi ƙara malikun kuma da wannan malikun ya fatawa wallahu alam saboda mutane da kun gani wato ba iri guda suke ba wanda kun ka ji dan mutumin can ya fara da zu cewa komi ayi ammal furka wala amma rabuwa kam bai yarda da ita ba to wani yana iya zama shi ta ta shi ta ta amma bai sakinta Hmm? <laughs> ana tattaina abin da ya ba ta a da yanzu da ya wanda dubbatawa daɗi wadda ya shiga gari inda malamai sai ce daidai na ba sai a yi a wabba a yi ba kuma a dawo a yi ta abin da aka yi wato duka a yi abubuwan kowace ai alkalin alƙalin na ya sanya su a yi ai kotuna duk alkali na ya sa yi hukuncin illa dai a sabani mutane ba su bari dai ai ko shi alkali yayi yana iya daga ƙara shi mutuna yana iya daga ƙara babban abin da matsalar da ka kashe wannan wuta ita abba mada kun san can da alkalai da tijawana wayanda sun ka gajiya sun ka ga yau suna aka sawa to yanzu wani alƙali ko mata bai da bai san abin da matsalan mata ba an ce shi shari'a ko mata bai da bai san abin da matsalan mace ba in ya kwaba sai dai a taro a gyara kuma a ce alƙali na eh? a wani son mata ya kai sai ya sake ta haka ne ya sake ta don ya aura saboda rana, kuma wani bai shaƙo ruhin addini ba ko ɗan kaɗan yanzu wanda ya ce makarancin ne irin waɗanda namu na hukuma in ba Allah ya mai muwafaka ce ya game da wani mallami guda mai tsoron Allah ba inda a yi karatu cikin aji na a tashi bai yara na mai yawa kai kun ga babu wani abin da zai sa mai wani ruhi saboda haka zai sha iska shi yi wa da a yake gani ya kamata hmm. eh dukan ya an je wajen alkali zai ga abin da ya kamata idan nan mutum ya auri mace tana mahaukaciya bai sani ba sai da ta zo ana ba shi zaɓi idan mace ta auri namiji mahaukaci na ba a sani ba ko da an kai auren mahaukaci na shi ma alƙali yana da hukunci cikin wurin amma in tana tare da shi ya haukace hankuri aka ba sai in an yi an yi ga abin bai yawa sannan a sami ne hankuri aka ba ta don ciwo na kuma ya same ta tana tare da shi ba da shi ya aure ta ba sai a diba abin da ya kamata abin da ya faru daga baya daban yake da abin da ko ta akwai shi ruhe shi na an kai aibi na wanda in akwai shi ba a aure da shi sai an ka lullube shi an ka yi auren ba a sani ba to wannan ana raba amma wanda yake lahiya lawa ake aibin daga baya yana ya faru to wannan rashin lahiya na magani a kai akwai wanda aka ba da shekara uku ana da dan magani akwai wanda aka ba da ƙasa da haka nan ya danganta dai ga yadda aka kai ga alkali ga irin binciken da zai yi na maganganun malamai ya diba me an maslaha tsakanin wance da wani don su alkalai ba diba suka yi a abin da za su kuntata mu wani ba a maslaha za su diba me an maslaha to in akwai maganganun da sun ka ba da bayanin yadda za a samu maslaha nan to su aka bi sai a yi shari'a da su a samu maslaha ba saɓo na ba zamantakewa tsakanin miji da mata ba saɓo na ba zama yau da gobe na ka kawo rikiciwa yau da gobe na duk wanda adda mata in dai an daɗe in ga ya hankuri ba za su yi haɗa wata rana zama na ba wani abu ba to sai a bi hanyoyin da za a sasanta su daga wannan rikici Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne da ibada ta da halasi kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin ƙarshen wannan babi ke nan sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala ala Muhammad wa wa alihi اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل wa sallam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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ba da ka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ka gafarta mana ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da iyali da mu 'yan makarantar ga da muka tara Allah ka shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanya ka sa musu albarka Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka ba mu gudunmawa da taimakonka wajen hake su da kuma tsare su kakka bari kowa shi ya mace mana su da albarka sunayenka Allah ka kama mana hakonsu kuma Allah da albarka sunayenka ka ba mu mataimaka na kwarai Allah ka ba mu mataimaka na kwarai wayanda za su kama mana akwai 'yan makaranta ga tsakaninsu da kai ba don kowa ba Allah da albarka sunayenka ka ansa mana addu'o'in ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar